Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Allah ya yi wa alkalin kotun kolin Amurka Antonio Scalia wanda ya fi kowane alkalin kotun dadewa rasuwa. Antonio Scalia wanda ake bayyanawa matsayin mai cike da basira kuma mai matukar yin riƙau ɗan shekaru 79 ya rasu ne jiya Asabar da safe a wani wurin shakatawa da ke yammacin Texas inda rahotannin farko suka yi nuni da cewa ya yi mutuwar ajali ne. Fada White House ta bayyana saƙon ta'aziyar shugaba Obama ga iyalan Scalia. da kuma babban alkalin kotun koli john roberts a wata sanarwa da ta fitar shugaba obama ya bayyana scalia a matsayin haziki kuma alkalin da ya nuna kwarewa wanda yake da kwarjini da kima a idanun abokan aikinsa gwamnan jihar texas greg abbott ya bayyana shi a matsayin mutum mai tsoron allah mai kishin kasa wanda kuma ya yi tsayin daka wajen kare kundin tsarin mulkin kasa. A shekara ta 1971 shugaba Richard Nixon ya zaɓi Scalia a matsayin lauyan ofishin tsare-tsaren harkokin sadarwa. Daga baya shugaba Ronald Reagan ya zaɓe shi alkalin kotun wato gundumar Columbia inda ya fice musamman sabili da irin salon rubuce-rubucensa a fannin harkokin shari'a. Ya burge gwamnatin jami'an Reagan matuƙa aka kuma zaɓe shi ya zama alkali a kotun koli a shekara ta 1986 ya maye gurbin William wanda aka zaɓe shi babban alkali. Scalia shine ba Amurke ɗan asalin ƙasar Italiya na farko da aka zaɓa alkalin kotun koli ya kuma kasance mai faɗar ra'ayinsa kan kowane batu yana gaba da zubar da ciki da 'yancin ƙananan jinsuna da abin da ya kira ajandar 'yan luwaɗi da maɗigo. ya kuma yi fice wajen yi wa lauyoyi da suke gabatar da shari'u a gaban kotun tambayoyi masu zafi an kuma ambace shi a matsayin alkalin da ya fi kowane ban dariya a kotun Scalia dai shine kaɗai da ɗaya ɗatilo na iyayensa waɗanda su 'yan ƙasar Italiya ne. Ya yi girma a birnin New York ya kuma yi makaranta a jami'ar Georgetown daga nan ya tafi jami'ar Harvard inda ya yi karatun lauya. Ya rasu ya bar 'ya'ya tara da jikoki 23. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin Siriya bisa ga cewarsa shawarwarin da za a ɗauka nan gaba. Ko dai za su kai ga kawo ƙarshen yaƙi ko kuma su haifar da mawuyatan zaɓin da za a yi nan gaba. Kerry ya shaida wa wani taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich jihar wato ƙasar Jamus cewa fatanmu ita ce wannan makon zai zama makon canji. ya ce shawarwarin da za a yanke a cikin kwanaki ko makonni ko watanni masu zuwa za su kawo ƙarshen yaƙi a Siriya idan kuma aka yi zaɓin da bai dace ba za su iya buɗe ƙofar tsunduma rikicin da ya fi na farko muni ya jaddada gagarumin goyon bayan Amurka ga abokan ƙawancenta na Turai yayin da suke fuskantar manyan matsaloli biyu da suka hada da kwararar 'yan gudun hijira da ke gudun yakin basasan da ake a Siriya da kuma yanayin rashin tabbas a Ukraine inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamnatin kiev da masu ra'ayin aware na rasha da rasha ke marawa baya babban jami'in diplomasiyan ya kuma yi jawabi mai tsawo kan yunkurin ƙasa da ƙasa game da batun tsagaita wuta a syria da kuma inda za a mai da hankali a yunkurin ganin an kai kayan agaji ga farin kaya da ke matuƙar bukata a wani yanki na syria Shugaban jamhuriyar Nijar Isu mamadu da ke neman wa'adin mulki na biyu ya gudanar da yakin neman zaɓe a jihar Maraɗi, inda ya bayyana cewa a wannan karan talakawa za su sha roman demokaradiyya. A kalamansa wannan karan dambu zai sha mai. Matsalolin Nijar yawa gare su kun san ko aka ce shi dambu in yayi yawa bai shin mai amma mun ɗauki sabon alkawali cikin wannan ɓarin goro na biyu alkawalin ci gaba da sa mu wannan dambu mai har lokacin da ya ji mai in Allah yarda a cikin wannan kundi mun ka ce za mu samu mai na miliyar dubu takwas da dari biyu wannan dambu za ya fara jin mai in Allah yarda mun ɗauki alkawalin ci gaba da ƙarfafa kwanciyar hankali ta ɗaure a cikin ƙasarmu a cikin wannan kundi za mu ci gaba da amfani da wannan tsari na 'yan niger su ci da 'yan niger kenan wannan tsari za taimaka muku sosai da sosai za mu ci gaba da aikin gyaran ƙasa hanyoyin mota na kwalta jama'a na daɗe da taimaka ma ilimi da tattalin lafiyar jama'a da ba jama'a ruwan sha da ba da ayyukan yi musamman wajen matasa shekara 25 'yan niger sun sani in mutum ya ce musu zai ba su riga za su dubin ta shi to waɗanda suka ce za su ba ku riga ku dubi ta wuyansu ni ga rigar da wuyana sakamakon aiki shine sha aiki zani shekara biyar masu zuwa in allah ya ƙasa 'yan Niger 21 sun ba bani goyon baya. Kimanin da jam'iyyu 43 ne ke za su marawa Isu Muhammadu baya a 2016. Shugaban kawancen waɗannan jam'iyyu 43 Alhaji Sanus Tambar Jako a gidan Runji da jawabi. Mu 43 muke goyon bayan Muhammadu Isu gashi don shugaban ƙasa. to mu mun yarda da Muhammadu Isu muna kira gare ku ku duka ku ƙara yarda da shi 21 ga wannan wata ku tashi kwanku da kwalkwata ku duk ku zuba mishi kuri'a shi zan gaban kasa to mu da mun bace amma Allah ya maido mu ga hanya to duk wanda yau bai bi Muhammadu Isu ba ku mishi suna batacce rahoton Shuaibu Mani daga jihar Maradi jamhuriyar Nijar Papa Roma Francis ya fara ziyara a ƙasar Mexico jiya Asabar inda ya yi kira ga shugabannin ƙasar su adalci su kuma samar da tsaro a ƙasar da aka shafe shekaru shekara da shekaru ana fama da tashin hankali da ke da alaƙa da safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa da kuma talauci. Papa Roman ya shaida wa shugaban ƙasa Eric Pena Neto da 'yan majalisar da suka taru a birnin Mexico cewa hakinsu ne taimakawa al'umma su sami abin da suke bukata a rayuwa da kuma ruhaniya da da ya hada da muhalli da ayyukan yi da kuma yanayin zaman lafiya a ƙasar da safarar miyagun kwayoyi ya haddasa rashin gaskiya tsakanin rundunar 'yan sanda inda kuma tashin hankali da ke da nasaba da miyagun ƙwayoyi ya yi sanadiyar rasa sama da rayuka dubu ɗari cikin 'yan shekarun nan Papa Roman ya yi gargaɗi kan yiwuwar fifita masu hali da watsi da sauran al'umma ya ce tarihi ya nuna duk lokacin da muka mai da hankali kan neman abin duniya da fifita kalilan aka kuma yi watsi da sauran al'umma ko ba jima ko ba daɗe ƙasar za ta zama tushen cin hanci da rashawa cinikin miyagun ƙwayoyi nuna wa waɗansu al'adu wariya rashin hankali da wato tashin hankali da kuma safarar adama dubban mabiya ɗari katalika sun yi ta shewa lokacin da yake gabatar da jawabin a wani jawabi daban ga limaman ƙasar mexico Papa Roma Francis ya yi kira gare su su tsayin daka wajen haramta safarar miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa ya kuma kalubalanci shugabannin ikkilisiya su haramta abin da ya kira barazana ga safarar miyagun ƙwayoyi da ke dai kamari ga al'umma. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. masu neman jam'iyyar su ta republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa sun faɗa a wajen muhawara da suka yi jiya asabar a jihar south carolina, carolina cewa bai kamata shugaban amurka barack obama ya zaɓi wanda zai maye gurbin alkalin kotun kolin wato scalia wanda ya rasu ba a maimakon haka ya kamata a bar batun ga wanda zai gaje shi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ma shirin na jamhuriyar Nijar ne domin ko sati mai zuwa ne za a gudanar da zaɓe idan Allah ya kai mu. To duk da yake saura 'yan kwanaki a gudanar da wannan zaɓen to sai dai kuma har yanzu wasu sassan ƙasan na korafi kan lasisin jefa kuri'a wato katin zaɓe. Wasu na cewa katin zaɓe ya shigo hannunsu ba da matsala ba, wasu kuma na cewa sai da suka ci kwakwa, wasu kuma cewa suka yi kalla wasu kuma cewa suka yi ba yabo ba fallasa. wannan ne yasa wakilanmu daga sassa daban-daban suka tattauna da mutane kuma daban-daban akan wannan katin zaɓen har da hukumar zaɓen haka kuma a ci gaba da kawo muku takon sakan da ake yi akan zaɓen fidda gwani na karamar hukumar sokoto ta arewa yau dai wannan zaman dirshan ya kawo ƙarshe shi ma za mu feɗe muku biri har wutsiya da farko bari mu fara yada zango a birnin maraɗi tare da sha'ibu mani ga kuma waɗanda sha'ibun ya tattauna da su Eh, suna na haladu mama wanda ake ce manje to ya ka so kati na an so kati ta ta zabe ka an so ta kan lokaci na an so ta kan lokaci wadda aka fara ban tamara na na shida suna na zainab musa gado amma hisan na da mini mini cikin garin maradin na amso kati na saboda ina so in gwada ni cika kai kasa ce in zaɓi shugaba wanda nake so kuma na samu ta ba cikin bata lokaci na samu ta. ka samu eh ni gaskiya na samu ta ka samu kai alle ni ma na samu na samu ta na samu kati ta da tam iyali na sunana Muhammadu Kwanda eh, mamba ne na kwamiti na rabon kartoci a saman Duhu ya rabon katin ki tafiya an ga rabon kati dai da farin an fara shi dai da kyau amma kowa ya gani yanzu yanda ta rabon kati ta koma yawa abin wani surare da yawa a cikin da'irar maradi sun bar ba da wannan kati hujja to wannan hujjar da ke da kwai shine cewa tun da fara da mutanen da suka fara wannan aiki president regional da ya zo duka ya sa an kafa kwamiti kwamiti kowace aron da saman kowane karce da wannan kwamiti suna aiki aka ce masu su fara aiki abin da za a ba su yana biyo baya suka fara aiki ba ko avance eh, kwamite komino su suka samu cikin kuɗin dan karbiran din su suka ba su dan avance haka nan dan aikin kai ya dakata to yanzu ga ya tahiya na tahiya yan siyanin ma gaba daya sun ki zuwa mara din su zo cikin da'ira su zo su yi rankwantar le komite dan su gaya musu matsalolin da ke da kwai kuma su ma ga wanda ke aikin rabon karta din a gaya musu cikin halin da suke mene ne za a ba su ya ne za a yi inda tun da fara an ci musu ma ba ku da komi yan party politics ku za ku za su duka ku an sharshi wannan duka ba matsala amma ya kamata duk abin da za a yi a ba mutum haske a gaya mai gaskiya ga abin da za a baka ga yanda za a yi yanzu ba ba ku komai ba na sa aljihu yanzu an wanda ke wannan rabon kati ba su kun marasa a shi yasa kuwa ga wurare sun a can birnin kwanu kuma ga haruna mamman bako da yadda rabon kati ke gudana babu wata matsala mai yawa komi na tafiya kamar yadda kamata in ji alhaji ne lalle rabon kati abu ne wanda sai mutum ya daure wajen neman shi to muna kira da duka magoya bayan mu muna fatan su tabbatar da kafin wannan lokacin kowa ya samu kartiki ta ta zabi kinan ga mutum ya dibi ya zo yau ya zo gobe bai samu ba shi hakuri shi zo bai koma ba a'a shi daure shi koma har shi tabbatar da ya samu takarda ta ta jiwa takarda ta jiwa ita ce ke baka dama ka zabi wanda kake so akwai wa'ansu wurare mai masu rabon kartutuka na sun kai kaɗan kaɗan mai wani wuri kuma aiki yana taya da kyau ana rabawa mutane suna zuwa suna samun kartuka su mu ce alhamdulillah shi ko alhaji sarki mai kayan gini kusa a jam'iyyar modern lumana Africa reshen birnin kwanne cewa yayi abin godiya ne ganin cewa ayyukan rabon katutukan zaben na ci gaba da gudana ba tare da an samu wata hatsaniya ko guda tsakanin 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da ke wakilci a wuraren wannan aiki sai dai fa'a duk da haka nan ya ce a kone digil cikin tafiyar wannan aikin na rabon katutukan zaɓe yanzu haka bisa kan rabon katoci da ake yi na nan ga muna ma Allah godiya da yake nan kwanni ba mu samu wata hatsaniya ba ko kuma rashin fahimtar juna hakan ga a tsakaninmu saboda Allah ya fahimta shi cewa kamar nan kwanne dai kuma siyasa ra'ayi ce illa matsalolin da aka samu kaɗan ne da za a samu ɗan karce a cikin wani karce su ko masu zuwa wuraren neman katuttukan zaben cewa suke yi akwai matsala sosai cikin wannan aikin gaskiya mu ga wannan matsala ta yaban kaji ce mu ce gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama saboda mu ka ce fada ne kana eh, ma kuma da dukkanin familin mu amma da na da na kannai na mun kai mu goma duk ba mu samu abin mu ba daga daga magaran ga wakilin sashen hausa tamar abali da nata tsarabar ga ki da kati a hannun ki na ki ne kika amsa ko kana ga kamar da dama wallahi na samu kati na amma ni ban shi ba amsa kati ina zama a gida makocin mu yaje kwaso mu dukkan totun mu na gani a hannun ki ba ke ba kika je a ba ni ba na je na amsa ina gida kawai makwabci na ce mini ga takardun mu duk na gidan ya ka hada ba na gidan mu ba duk ya gama na kawo na zauna na ni na ware na mu kin ga sana'a nuna na kuma ina ba na bane ba zan bada ame dama ma arma. to ya kike ganin raban kati a raban kati bai ba gaskiya bai ba tunda ka ce in ba dai kai ba kaje da kanka dami mutum da makwabci ya je ya dauko katin ka to in bai kama maka ba fa ka je ka ta cire ido ai bai kamata ba gaskiya to me yasa biki je ba yo ka in je riga ne ya je dauko kawai ina zama ina shirin in je ce min gasu ba kartotin gidanmu na ni ba har da dabarun yan gidanmu ba kawai daga ga sunan yan gidanmu sai kwaso ya kawo min yanzu ba ba ma zan ba kin ga ita wannan amma kamar aka aiheta aka rubuta a maka kuma mai wannan ce domestic a maka to ina ga da da aihuwa maka sunana madam re maryama baro to maryama kin samu katin ki eh to kati da mai gida dai a tura nasu aka samu da na yara ni ta sai an kai sati guda na tafi da kaina da na je da kaina na ce a diba mini maryama baro da aka diba ba a gani ba a na amshi register da kaina ko da ni ba sai na ga maryama da na ga maryama bako sai na ƙara diba can gaba sai na ga sunan uba da sunan uwa shine kenan suna na da error aka aka sa maryama bako ni kuma sai maryama baro sai ya kwatanta mini ce duk flipper ɗin kartoci haka nan ne duk an yi ta error kina iya zabe da ita ina iya zabe ce mini ina iya zabe tunda dai sunan uwa da na uba ɗaya ne kenan da kartokin zani can bisa register ma Maryama Bako ne ina iya yin zabe kowane mai unguwa yana aikin rabon katin zaben ne da wani kwamiti da yake kumshe da wakilan 'yan siyasa da na 'yan horar hula hakan ta sa na nemi jin ta bakin malam abdu malam na bangaren 'yan adawa a gidan baruma na unguwar jagindi abdu malam muhammad kamar mine ne matsayinka a nan wurin matsayina a nan mambar ne na raba kart da sunan adawa mu uku ne yanzu nan da sati kunu sai an adawa suke raban katin wannan dare da rana suke raban wannan kuma ni kaina ban samu katina ba shi ko barma ya jiwo mana ne daga bakin hukumar zaɓe ta seni shin ko ina a kwana game da wannan rabon katin zaɓe ga bayan da malam wada na fi uye wasulan yanzu zuwa yanzu muna iya cewa abubuwan suna tafiya daidai kamar yadda ake so saboda gaskiya 'yan ƙasa suna haya suna amso katuttukan su na zaɓe kenan muna iya mu ce abin yana tafiya daidai kuma muna tsammanin daga nan zuwa 20 eh, ga wata wannan na february ke mutane sun tahi kowa ya amshi katin shi na zaɓe don muna ƙara jaddada mutane mun watsa eh, eh, labarai cewa kowa ya tafiya amso katin shi ta zaɓe kamin 21 ga wannan watan da muke ciki cewa ranar zaɓe don saboda ranar zaɓe ba a amsa katin zaɓe kenan ya kamata mutane su san da cewa doka ce ta sa haka kuma suna iya su ruga su amso katin su ta zaɓe Ah, ka ce abubuwa na tahiya kamar yadda ake bukata shin kana nufin babu wasu matsaloli da ake fuskanta ku yan matsalolin da ake samu duka matsaloli ne wanda mu a wajenmu waga kungiya mai zama kanta cewa seni muna iya mu gyara su ba matsaloli ba ne masu kawo cikas cikin tahiyar wannan ta zaɓe. 'yan adawa na kwatanta cewar ai sun gano inda ake satar katocin zaɓe da inda ake saida su shin kuna da masaniya ko hukumar zaɓe akan wannan matsala to ni dai yanzu abin da zan haɗi a rana dai ta yau har yanzu 'yan adawa ba su rubuta ba suka ce dindindin ga inda ake sata katin zaɓe kuma ga wanda yake sata katin zaɓe kenan muna ƙara wayewa mutane kai inda akwai abu da ya kawo cikas cikin wannan ta ta zaɓe ba wai hutawa ba ne kaɗai za ku yi cikin eh, jarida ko kuma cikin talabijin ku ce a an yi kaza an yi kaza a'a rubuta ne ya kamata ku yi ku aiko wannan hukumar ta zaɓe kuma takardar ta ku in kun aiko ku bi sau da ƙafa ku gani in ba a ci galaba bukanin ku hoto ku rika cewa eh, ga yadda aka yi kun kawo kukanku ba a shahe muku hawaye ba. To kafin mu kammala shirin bari mu leƙa jihar Sokoto a cikin karamar hukumar Sokoto ta Arewa inda bayan kwashe kwanaki 80 cur masu gadin kura suka ce sun kawo ƙarshen gadin kura'an da suke cewa ba kirga ba. abin da ya sa so kai kotu amma kotu kuma ta ce ba ta da hurumin sauraron wannan kara tasu wannan ya sa dan takarar da ake gadin domin sa abdullahi hassan ya shaidawa murtala faruk sanin da cewa ba amfani magoya sa su ci gaba da gadin kura'ar to gaskiya wannan hukunci dama muna zaton shi saboda su bangaren sun riga sun gaya mana yadda za a yi dama tun farko sun gaya mana su suke da alkali duk yadda suke so haka za a yi amma wannan abin ba ma ni ya shafa ba al'ummar sakwato gaba ɗaya ya shafa da ta ni ne ka sani kuma duk al'umma sun sani da ba zan ma yi takarar ba to amma saboda koke irin na al'umma shi yasa kuma alhamdulillah ni dai na yi iya kokari na allah ya gani su ma mutane sun gani so abun da ɗaya rage mana yanzu kamar zalunci ne allah ya ce ka nemi ka gwargwadon yadda kake iyawa saura ka bar mai mun nema mataki na farko yanzu za mu je mataki na biyu kotun ɗaukaka ƙara daga nan ma za mu je har kotun koli in wannan abin da suka yi shine ya tabbata ba mu da abin da za mu yi shi kenan to ina batun kenan zaman dirshan da kake yi da kai da magoya bayan ka a ofishin jam'iyyar apc na tsaron ƙuri'un da kuka tutiyar ko kuke tutiyar cewa har yanzu ba a ƙyar su ba to ai da muka je kotu alkali bai ma yi maganan ƙuri'a ba abin da ya ce ba yadda hurumi doka ba ta ba shi dama ya saurari korafin mu ba haka kuma murtalan ya nemi jin ta bakin shugaban jam'iyyar a karamar hukumar wato alhaji abdullahi dan goggo inda yake cewa kotu wani wuri na inda ka raba ƙarya da gaskiya to mutum na ya ce shi adda gaskiya ka ce ka adda gaskiya sai ya ɗauka da kai ne kai kotu sai kotu ta dawo ta ce to wanga abu da kake magana da bana ka bari ka bari kamar sai inda bagire ne yake to kaga sai mu kuma alhali mu a da bagire nan mu an gaba bagire nan kaga sai mu sai mu Allah godiya to ma saware a wakilan namu gaba ɗayan su daga jamhuriyar Nijar da Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoton Najeriya sai Chubahiro Jiodone wanda daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman a wannan makon. Garin Dikwade na ɗaya daga cikin garuruwan da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi kaka gida a ciki a baya. da kuma ke da zarar kilomita 86 daga babban birnin Maiduguri. Wannan gari na Dikode na da ƙauyuka da dama, wannan rake batun cewa wasu yayan kungiyar Boko Haram sun maida wasu kasuwanni nasu, inda su kaɗai kan ci irin waɗannan kasuwa ba tare da wadda zai ce masu umfar ba, sai dai makonni biyu da suka gabata. Rundunar sojan Najeriya ta musu kwab ɗaya, inda aka ce ta hallaka fiye da guda ɗari lokacin da ta kai masu samamai a daidai lokacin da suke cin irin wannan kasuwanni. Wannan garin na Dikode yanzu haka a cike yake da 'yan gudun hijira da aka yi kiyasin cewa sun fi dubu hamsin da kuma suka fito daga kananan hukumomin mafa da goza da bama da kala balge da gamborun gala da kuma dikon kanta na da ya ziyarci wannan gari na diko a karo na biyu sai dai ban ga wani abin da ya soya ba musamman ma ta bangaren yan gudun hijira da ke tattare a waɗannan sansani musamman ma na abin da ya danganci abinci da ruwan sha tun da farko dai mun kama hanya ne cikin tsatsaura matakan tsaro yayin da jami'an tsaron ke rike mu akan hanya sukan buɗe wuta ne kan duk wani abin da suka gani na kamar wa barazana akan titi ga ma yadda tafiyar namu mu ta kasance. isamu wannan gari ne dai karkashin tawagar mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mamman durkwa sai waɗannan 'yan gudun hijira mafi yawansu tsofi ne da ƙananan yara suka kuka masa kan karancin abinci da kuma ruwan sha da suka ce suna fama da shi kamar haka masa ba abinci ba ba ba mu samu ba tukuna gashi ba mu samu ba har yanzu gashi yara kanana suna ji ba muna na baya ba mu samu komai ba yanzu kai ka samu abinci kwana na hudu wallahi ban samu abinci ba kwana na hudu na rensa da Allah kwana na gudu ne ban samu abinci ba na rensa da Allah ganin cewa nauyin hukumar samar da agajin gaggawa ta nema ne da ta samar da abinci ta kuma gwamnati ta samar da kayan miya da dai sauransu hakan yasa na tambayi shugaban hukumar na shiya arewa maso gabacin najeriya alhaji muhammad kanar ko ce ina ne wannan matsalan yake matsalar wajen dafawa wajen dafawa an yi gun dafawa guri daya ya za a ce mutum dubu hamsin da wani abu za a dafa musu abinci a tukunya ko goma ko ashirin to dole shi ne muka ce yanzu an ware kowane lokal gamman wanda suka yi niyyar zama to za a bar musu tukunyar su daban don da masu dafa musu su zama daban amma ba zai zama gurin dafawa ɗaya ba na hango wata uwa kuma tare da wata yarta da bata wuce yar shekara biyu da haihuwa ba da wani babban kunar wuta a kafanta wadda ta ce yarna ta samu wannan raunin ne sakamakon cilla cilla gidajen su wuta da 'ya'yan kungiyar boko haram suka yi cikin dare lokacin da suke cikin bacci <laughs> Ayya, oh, wuta ne kona ta? sannu sai dai duk da irin wannan gudun tsira da rai da waɗannan mutane suka yi zuwa wannan sansani sai da wasu maharan da ake san cewa mata ne su biyu suka kutsa cikin wannan sansani suka tara man da ke jikin su, aka ce sun yi sanadiyar mutuwar mutane kusan saba'in da kuma raunatan wasu da daman gaske kamar yadda shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injiniya satomi ahmed ya shaida mu lokacin da suka yi jigilan waɗannan majinyata. suka bombas ne guda biyu suka zo suka yi a cikin cikin garuruwa kuma guda biyu tun da a kam din ma kamar suna zaman gari gari ne to yadda aka tsara su so a wannan kam kuma a kalla ne kidayan mu na karshe da muka yi yana nuna mana kamar muna da wajen mutum dubu hamsin da biyu da ɗari to wai shin wani hali ne mutanen da ke zaune a waɗannan sansani ke ciki ne ma ni ban da lafiya bana karba abinci ban da lafiya inda ya na wata rana inda ya kai zamu ci wato saboda ba za ka iya fita bane ka karbi abincin koya eh inda ya inda na fita rana zai jini na wannan sojojin da suka ce gari mu wannan su buge mu sun buge ka mm. sun ne rashin lafiya kama ka eh ina ne ke ma ciwo baya ne sai buge yau watan mu shida da wani abu mm. gaskiya yanzu cikin sati biyu kwanan ya fi na dadin mm. muna saba mu cin kadan kadan kuma mutane masu iya rayawa in ka shiga lalai da safe nan ka shiga hanya kamar da bayan azhar kawai haka za ka samu abinci dan karfe shida za mu fita bayan mm. kuma sai an sake wace gari tukuna kuma za mu samu abinci so nawa ake baku abinci a rana daya wani abin takaici ma dai ne. yadda ake samun karuwar marayu a sansanin yan gurin hijira da ke fadin jihar Borno wanda shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta jihar wato sema a takaice injiniya Ahmed mai shaida min cewa yanzu hakan suna da marayu fiye da dubu ashirin da uku da ke tagarar ramba a irin waɗannan sansani abun tausayi ne duk da kokarin da gwamnati take yanzu alhamdulillah muna da data data yana suna nuna wanda ba su tare da iyayensu wajen dubu da wani abu da 336 a cross camps ɗinmu gabaki daya wanda muke da datansu. Marayu kenan. To shin wani irin matsaloli ne za a iya cewa shugabannin kananan hukumomin da ke tattare da irin waɗannan 'yan gudun hijira ke fama da shi. Ga dai abin da Honorable Abdulrahman Abdulkarim na karamar hukumar Gamborun Galan ke cewa game da matsalolin da suke fama da shi akan hanya. Damuwa mu kuma daga Dikuwa zuwa Gamboru hanya din Bakwalta. To har yanzu kuma yanzu irin irin yan ta'addan nan ba su da karfi ba da wani lokaci zai tuzo su boyi sa wani bom su tafi da sauransu da kar a bar mutane a jiya taka inda kwalta ne ba su tona su sa bomba to da wamma akwai dan kwangila wanda aka aka ba su aiki wani kamfanin chinese kuma riga an biya suna ka aiki tukuna saboda rashin tsaron nan ya sun sun tashi to na yi magana yan majalisun mu za su bi kadin mu cewa yi mana wannan kwalta da kuma hango wasu tsofin mata da ƙananan yara na ta kankaran kanzon da ke karkashin tukunya da alamu kuma shine kawai abin da suka tsira da shi ga ma yadda na ga suna kankarar tukunyar Raja. Na? Me kike yi? Ah. Eh, wannan kina wanke kina son wannan kanzon ne? Ah. Kila ki ci? Biri, biri. kuna ci ne eh? kuna jin yunwa ne eh? Eh. duk da wannan hali da ake ciki dai na kuma gano wani mai injin nika wanda da alamu shi kaɗai ne a cikin wannan gari na dikwa ke ta faman yi wa mutane nika kyauta wanda ma ya shaida min cewa sojojin najeriya ne suka taimaka mashi da man da yake zubawa cikin wannan inji don tallafawa waɗannan mutane da suka ta gayyara. ko a ce ka muku nuka ko na kuke samun mai mai da kuke zuwa ko kuna ana ba mu ganin yadda wannan sansani ya cinkoso da yawa tuni dai wasu shugabannin kananan hukumomin suka fara jigilar jama'ansu zuwa wasu sansanin na daban kamar yadda shugaban karamar hukumar mati alhaji abba bashir ya shaida min ku lakal gaman chamas guda shida zuwa bakwai muna da jama'a nan jikwa kowa ya san adadin mutanen sa za mu ɗebo mutanen mu kai su maiduguri kamar yadda wayansu sun tawo da kansu yanzu maiduguri za a maido waɗannan mutane kenan maiduguri za a maido sun Allah yarda mun dawo cikin garin maiduguri ne dai sai na tambayi mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman maman durkwa ko ya ga halin da waɗannan mutane ke ciki kuma menene mafita a gaskiya bani fara gode ma gwamnatin tarayya bisa ga taimakon da suke mana kan mutanen da suke zama a zansani na amma gaskiya abin na gani jama'a suna cikin hukuncin da ya kamata a taimaka musu kuma eh, na gode musu don yadda suka ba mu haɗin kai da muka zo da su ma muka fahimci juna a gaskiya duk wanda ya gani musamman ma kana yara da tsofi abin tausayi ne so dole ne mu bada himmi kuma mu hanyar da ya kamata samu matsuguni mai kyau wanda su san cewa suna tare da mutane duk dai mutumin da ke jihar Borno kuma ke ziyaran irin waɗannan sansani ba abin da zai hana shi tausayawa da kuma jinjinawa da na sojojin Najeriya da ma sauran jami'an tsaro da kuma gwamnatocin da ke tallafawa wajen taimaka waɗannan mutane da abin da za su sa a baka wanda a 'yan shekarun baya zaman kansu suke amma yanzu sun zama tamkar wani abin tausayi ganin yadda suka rasa dukiyansu da ma abin da za za a sa a baka ya zamo aiki da kuma wasu masu ɗaukar nauyinsu sakamakon irin wannan rigingimu da har-hare da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ke kaiwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa jiya asabar cewa an shiga wani sabon babi a rikicin siriya